آه، يبونا النبي صلى الله عليه وسلم مساكي دعوة إن شاء الله خير من وطي الثرى خير زار خير حي وهالكي نور السماء رسولنا وعبت له نفسي وكل ممالكي والرضا بمكة وقد كنت أسري أو سريت كذلك رحمة الله jama'a kowa zai kokari ya share mana wannan program ga mai shek ya ci gaba da wannan program a shiga diwani a gane da shi Ibrahim da am نعم نبي من الكفر والإشراك حرر داعيا إلى الواحد القهار هذا المناسك الصير الذكرى خلقه وشفعه في الخلق رب الملائكة وكل شفيع يا رسول فإنني عليمك عليم مالك عبد داركي jama'a kowa kokari shi shebura wannan program kamin maulana shek munir adam kola ya ci gaba da wannan zance kan cewa a shiga diwani a gane wane ne shi ibrahim shi ibrahim jama'a an sa an yi masa hotuna daban-daban sa'annan kuma kowa da irin hoton shi ibrahim da ke cikin hankalinsa kowa da irin hoton shehu ibrahim da ke cikin hankalinsa saboda yawancin mu an san shehu ibrahim amma ba taba ganin sa وبثي وحزني أشتكي لخالقي المطفى كل سادكي تكاد الأجلال ضلالة صوبنا يا ربي اشكو فهو خير مباركي يا ربي حقق النصر عاجلا وقد بلغ السيل الزبا فلتداركي ضلالة قبلنا تبدد ترميم نعم وصرت إلهي أشكرا حميته نيرانا مباركين البحر والروح بعده به يحيى حياة الملائكة طلبت لموسى البحر بعده علوت به يحيى حياة ملائكي بحقك فانصر طالعا متشبثا بأجيال خير الخلق لأجل العواتك To, a shiga diwani a gane wane ne Shehu Ibrahim, shai zai fara kenan, in Allah ya dare muna da nan da minti ɗaya. kai da kake kan layi duka kokari ka share mana wannan program بجنب قبيس من حراء وإنني أنادي مجيبا باسطا غير ماسك جنب قبيس من هوى وإنني ينادي شيئا واثقا غير ماسقي فهب لي حياة أحييت كلمة ومن بعد للفردوس فوق الأعراب وتكفيني البلوى jama'a kowa zai zo ya yi kokari ya share mana wannan program kamun shak ya fara So, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Uh, kowa ya san uh, ah, Shehu Ibrahim, wasu sun san shi a hoto aka san Shehu Ibrahim uh, yawanci. amma kowa da irin kuma kan da shehu ibrahim yake cikin zuciyan shi da irin kan da aka gaya muna shak munir adam koza a na gani sati kamar wurin uku ke ga shak munir adam koza ya sa cibiya a nuno masa matan shehu ibrahim da take Zariya ya so a kai ziyara a je a yi hidima har yanzu muna kan wannan cikin zafi da ake gaya game ga maulanmu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala ano a shiga diwani kawai a gane wane ne shi Ibrahim a shiga diwani a gane wane ne shi Ibrahim kamin mu fara muna son jama'a kowa share mana wannan program Tijan Ahmad Sheikh Tijan Ahmad sanda zuwa Ajiya Asiya Abu my dear lovely sister Ibrahim Haruna sanda zuwa Ilyas Sise sanda zuwa To jama'a alhamdulillah saboda a karancin lokaci mun fara very late za mu fara wannan amma shak munir adam koza ya ci gaba da wannan karatunsa a shiga diwani a gane wane ne shi ibrahim kamar kan da shai ya faɗa wannan ta'aliki kullum ba na barin faɗansa saboda ne hakika hakikan me shi ibrahim kamar kan da muka sani shehu ibrahim uku ne kuma gaskiya ne kamar kan da shehu adam koza ya raba mana kuma in ka zauna ka yi tunani da hankalinka haka ne shehu ibrahim uku ne kamar kan da ya faɗa akwai shehu ibrahim yan hakika wa'anda yan hakika suka mai da shi allah kuma suna nuna shehunsu ne wannan nasu da suke saka hoton shi babba a baya a bayansu ko hoton shi a kan wuyansu suna yawo da shi sun ce wai Allah ne kuma kowa Allah ne wanda malluman ɗarika sun zo akan nan da yawa ma ba ma nan kaɗai ba shaidan da nayi ne yake cewa akan nan saboda gabana aka yi suke barrata kansu da 'yan hakika cewa ƙarya ne a kawo musu hujja da ke cewa shehu Allah ne ko su da kansu ma Allah ne har yanzu ba samu wannan ba to shi wannan shehi guda-guda akwai shehun 'yan izala wanda wai kwanakin baya an zo a nan shafi an zo a nan shafi aka yi program cewa aka nuna wanda cewa wai shehu ibrahim kowane gari ya je shi ya yi aure har shehu ibrahim aka nuna shehu munira da muka kamar sati kamar wurin uku kiga ya ba da cigiya don allah a nuna masa matan shehu ibrahim a zaria ko bauchi ko kuma kaduna ma inda yake ko abuja ma inda yake a nuna masa matan shehu ibrahim ya nuna cewa shi gaskiya ba zai yi musu ba kuma ba zai yi faɗan haka ba shi da nuna masa matan saboda gaskiya Senegal ya masa nisa da yana so yana neman ya je yaje ya je kai mata ziyara ya ta zuwa yana zuwa hidima shi da nuna masa kawai ba da faɗa ba ba da zagi shi dai kawai ya je ya yi hidima har yanzu ba samu wannan ba to shi wannan shan yan hakika wanda kuma ake auronsa shi wannan ana auronsa kaga ana yawan a sunan shi nan kwatance da shi a ce ai kowa Allah ne ai an ce shehu Allah ne to wannan ana yawan aronsa kaga ana zantuttuka a kansa to a sa'an nan kuma akwai shehu Ibrahim na 'yan ɗarika Tijjaniya wanda 'yan ɗarika Tijjaniya suke ɗaukar littattafansa santsa suke ake karantawa nan ga a nan ake karantowa a nuna maka cewa wasu zantuttukansa wala Allah kai ne baka fahimta ba ko baka gane ba a karanto maka to wannan shi ibrahim ɗan ɗarika ke to yau ba zan ja mu da soho eh, dogon magana ba saboda lokaci ya ja kuma ba za mu iya mu yi karatu da soho ba ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya maulana wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kuma allah allah baki shayi allah baki da kai da masu sauraron mu gaba ɗaya ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Alaikun ah, Mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake ara mana lokaci ya sake ba mu dama muka sake kasancewa a wannan halka mai albarka wadda babban muradi a cikinta shine fayyace abin da yake ya shiga duhu da kuma bayyana abin da aka udundune da kuma a ah, tsarkake abin da aka kawo mara kyau aka hada da mai kyau aka cakuɗa janabin shehu radiyallahu anhu janabi ne tsarkakake. wanda amma yau da gobe yannan kuma sunnar Allah ce ta baraka wa ta'ala Da inda manyan mutane suke sai an samu masoya da suka yi guluwi a cikin soyayya sai an samu makiya da suka yi guluwi a cikin kiyayya a duka ɓangarorin guda biyu a shi ya sanya alkur'ani yake faɗa mana yana magana da masu a soyayya da masu ƙiyayya tukunna ya ce kar ƙiyayya ta zau makamin da zaka kasa yi wa wani adalci wala ya jiri mannakum shana'anu qaumin ala Allah ta'dilu idilu huwa aqrabu littaqwa ƙiyayyarka da wani kar ya sanya maka ka kishi ko ka ƙi masa adalci ƙiyayyarka da wani kar ta sa ka ƙi masa adalci Allah ya ce ka yi adalci dan adalci shine yafi kusa zuwa ga tsoron Allah duk mutumin da ko baka san shi za ka yi masa adalci alama ce na kana jin tsoron Allah to haka kuma a ɓangaren masoya shi ma Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna a tsaya a yi wasaɗiyya a bi komai akan yadda yake kuma kar a yi soyayya har a yi guluwi kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake hana yana cewa tsarru ne kamar atsaracin nasara almasiha ibn maryam almasiha ibn maryama almasiha ibn maryam dauka makara alaihi salatu wasallam to dan haka yadda Allah yake a cikin janabin dukkan wasu salihan bayi ya jarabce su da masoya masu tsananin soyayya har su yi guluwi ya jarabce su da makiya masu tsananin kiyayya har su yi guluwi su yi guluwi cikin kiyayyar har su na sabta musu abin da ba daidai ba kamar da yadda ya faru ga annabi isa alaihi salatu wassalam mun ga annabi isa yana da wasu masoya da suka yi guluwi cikin soyayya shi har suka ce shi allah ne ko kuma shi dan allah ne wanda allah tabaraka wa ta'ala har sai yayi hisabi akan wannan mas'alar tsakanin masu da'awan annabi isa cewa Allah ne ko dan Allah Allah zai kira annabi Isa ranar tashar kiyama a gaban su ya ce to ga ku gashi shi ne ya ce muku ku ce shi Allah ne ƙarshen annabi isa ce Allah ne ni ban faɗa musu ba sai abin da ka faɗa min cewa su bauta mun su bauta maka kai ne ubangiji na kai ne ubangijinsu a wa isqala Allah isa ibn maryama anta qulta lin nasi takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah yace ranar da Allah zai kira annabi Isa yace ya Isa dan Maryamu kai ne ka cewa mutanenka su bauta maka kai da babarka su bar ni sai ce ubangiji ina neman tsarinka ai ba zan faɗa musu abin da baka faɗa min ba in ma kuma na faɗa musu Allah ai ka sani dan koda na boye wani abu Allah ka sani ta'alu ma fi nafsi wala alamu ma fi nafsika Allah ka san koda na boye wani abu amma kai ne in ka boye abu a cikin ilimin ka ba wanda ya sani amma ni ina da wani gurin da zan boye wani abu wanda baka san biya ubangiji ce ban gaya musu wani abu ba sai abin nan da ka umarce ni in faɗa musu anubudullaha rabbi wa rabbakum ku bautawa Allah ubangiji na ubangijinku to kaga wannan masoya kenan cikin janabin annabi Isa suka yi guluwi suka ce mai Allah wasu suka ce dan Allah alqur'ani ya ce lakai kafar lazina qalu ah, inna Allah huwa salisu salasa duk wanda suka ce Allah ah, ko ko inna Allah huwa masih ibn maryam duk wanda suka ce annabi Isa dan Maryamu shine Allah sun zama kafirai ko wanda suka ce Allah uku ne Ah, sun zama kafirin a ah, ah, yawar na guri yana cewa la kulu salasa in tahu kar ku ce Allah uku ne ku bari ku daina faɗa Allah ya haramta a ɓangaren masu ƙiyayya sai aka samu yahudawa su wurinsu annabi isa ai ba ma annabi ba ne bai ma magana annabi ba ma ɗan halal ba ne irin ma ‘ya'yan nan ne da mata suke zuwa su yi wal iyazu billahi su yi bi wasu hanyoyi ba halattattu ba su samo su a wurin yahudawa kenan so kaga wannan sunnar Allah ne idan an samu a wannan zamanin wasu mutane sun yi guluwi cikin janabin shi Ibrahim ta'ala anhu har su ce masa Allah ai wannan ai yi wa annabi Isa amma bai cutar da annabi Isa ba amma ya cutar da su masu itikadin cewa annabi Isa Allah ne bari da kuma in aka samu wasu sun kaskantar da darajar shi Ibrahim ta'ala anhu an samu sun kaskantar da darajar annabi Isa amma bai cutar da annabi Isa ba kuma bai rage darajar annabi Isa ba amma ya cutar da su masu masa wannan kiyayya to haka janabun bayan Allah yake Allah ya ƙara musu yadda kuma wirasa ce dama manzo Allah ya ce su ne magada annabal ulama wa rasatul anbiya wadal anbiya alami warithu dirhaman wala dinaran walakin warasul ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bi hazzin wafin, na kama qala Alayhi salatu wasalam fi ma hadha dan haka wannan kenan a maudu'in mu na yau maudu'in mu na yau kamar yadda na faɗa satin da ya wuce magana ne akan sirrin ɗaukakar Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu na ce bayan zaɓi daga Allah daman tun da Allah ya yi shi haka Allah ya tsara masa shi ne dalili na farko Allah ne ya yi shi a haka ya ba shi wannan martabobin tun a azaltun tun a alamun zarri wannan mun riga mu wuce da wannan magana abu na biyu idan muna ɗaukan asbab mafi girman sababi da ya kai shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu darajar nan da ya je shine soyayyar manzon Allah Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta wata kasida wadda wannan kasidar tana cikin sairul kalbi a sairul kalbi din ma tana cikin a kasida ta ƙarshe ita ce ake cewa thaqafatu ibrahima wal ilmu kulluhu madihul imam al hashimi wa fadluhu wannan thaqafatu ibrahima din har wasu daga cikin yan uwa suna tunanin cewa ita ce kasida ta ƙarshe da Shehu radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta ko da yake ba haka nan bane ba a kasida ta ƙarshe da Shehu radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta ita ce kasidar da ya rubuta ta ta marsiyar Ibn al-Mushri a marsiyar Ibn al-Mushri ɗaya daga cikin sahabban Shehu Ibrahim ne radiyallahu ta'ala anhu wanda wannan kasidar Shehu radiyallahu ta'ala anhu ya rubuta ta yana asibiti a London lokacin da ya je jiyar shi ta wafati abin da ya faru ibn al-mushri Allah ya kara masa yadda yana ɗaya daga cikin almajiran shi Ibrahim ta'ala wata rana an ce shi radiyallahu ta'ala yayi wata rishin lafiya mai tsanani irin rishin lafiyar da za ga har mutane sun fara fidda rai da tashin mutum ko to mutane an damu shi cuta ta yi tsanani an tashi ba a tashi ba sai shi muhammadul mushri ibn al-mushri Allah ya kara masa yadda sai yake cewa a'a ai in dai ina da rayuwata in dai ina da rayuwata to ku tabbata shi Ibrahim yana nan da rai yace dan na san zan riga shi wa Fati. wannan wani eh. babi ne na kama haka ya faɗa to yace in dai in dai ni da raina to ko kowane rashin lafiya shi Ibrahim yayi sai ce ku tabbata zai tashi amma ranar duk da kuka ga raina to komai yana iya faruwa amma in dai ina da rai to shubra yana da rai wai aka ce to kai ta ina ka san haka yace wallahi wata rana shi ya taba faɗa mun cikin fira haka kawai kamar da ishara sai na fahimci cewa kamar shi yana nuna cewa sai na riga shi rasuwa mm. to kuma haka aka yi lokacin da shehu radiyallahu anhu yayi rishin lafiyar shi na ƙarshe an ɗauke shi za a tafi da shi asibiti London da aka tafi shi Muhammad ibn Mushri yana cikin waɗanda suka yi rakiya shehu zuwa airport a Dakar. Da aka je airport aka yi a sallama shehu ya hau jirgi, su ya tashi, su kuma suka juyo za su dawo gida a hanya ya yi accident ya rasu. To bayan nan da ‘yan kwanaki shehu radiyallahu anhu ya Fatima. Hmm. To, yau yana Ingila aka yi ta garmaho a lokacin ta landline. Aka kira shi a waya a asibiti, aka faɗa masa Muhammadu Mushiri Allah ya amshi rayuwar shi. To sai shehu ya rubuta marsiya. To wannan marsiyar ita ce kasida ta ƙarshe da shehu Ibrahim ya rubuta ba ta kafatu Ibrahim ba wadda mutane suke cewa ita ce kasidar ƙarshe. Wannan kasidar shehu na sha Mushiri a taka himamu wa arju min al-maula ataka maramu wa qabalaka al-maula al-karim bi ra'afatin wa ruhin wa wa raihanin alayka salamu har zuwa karshen ta kasida ce ina ganin mai baiti a goma kasida ce baiti goma ko baiti sha ita ce kasida ƙarshe Dama waccan kasidar da 'yan uwa suke zaton ita ce kasidar karshe a cikin kasidun Shehu radiyallahu anhu sakafatu ibrahima wal ilmu kulluhu ba ita ce kasidan karshe ba. amma zan bayani menene ma dalilin kawo wannan magana a wannan kasidar shehu radiyallahu anhu ya rubuta ta ita wannan sakafatu ibrahima sarki zaki shehu ya rubuta ta shekara ta dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da hudu ƙila shekara ɗaya ko kuma wasu watanni kafin wafatin shehu radiyallahu anhu shekara ɗaya saboda shehu ya yi wafati dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da biyar to wannan ya rubuta ta 1974 1974 shehu ya wafati 1975 kaga shekara ɗaya kafin wafatin shehu ya rubuta ta a faransa ƙasidar wannan ya rubuta ta a faransa me ya kai shi faransa a lokacin 1974 ya rubuta ta a faransa a asibiti ya samu rashin lafiya mai tsanani aka kai shi wani akwai wani al-mustashfa al-amriki wato asibiti ne irin na Amurka asibiti ne yan Amurka American Hospital a nan Paris to an kai shehu radiyallahu anhu a lokacin akwai a a Sheikh Muhammad Kabiru Fai shi yake tare da Shehu Ibrahim a wajen jiya a asibitin to a nan Shehu Ibrahim ya rubuta wannan kasidar Sakafatu Ibrahim yana gadan asibiti Sakafatu Ibrahima wal ilmu kulluhu madihul imam al-hashimi wa fadluhu a lokacin da ya rubuta ta sai ya sa kabiru fai sai ya buga waya gida can cikin iyalin shehu landline na cikin gida sai aka kirawo wasu daga 'ya'yan shehu da almajirai aka ce ga shehu ibrahim ya yi an kira daga london zai magana daga paris zai magana da ku a lokacin waɗanda aka a, a babban ɗan shi Ibrahim Alhaji Abdullahi wanda shi ne khalifa na farko yana gidan lokacin ya zo wajen sauraron mi shehu zai faɗa musu sannan akwai ɗan uwan shi Shehu Ahmad Dam kaji biyu akwai Shehu Tijani Yas akwai Shehu Abdullahi a Ibn Shehu Hadi akwai kuma Barhama Jabsu su biyar Na'am, muna tare da kai shak. Wuta, inda suna tare da barhamajin barhamajin da yake baiwa. Shi yasa na ɗaya daga cikin waɗanda suka san diwani kusan fiye da kowa ko suka san rayuwar shehu ba kan barhamajin. Me nake son faɗa cikin wannan doguwar ah, jama'a ku ya kuri shek na da network problem. jama ku ya ku shi kamin shi kai dawo ah, ku ya hakuri shek na da network problem mu yi hakuri kamun ya dawo yanzu insha Allah ya zo ya ci gaba da program shek dai zo yanzu in Allah ya yarda يا رسول الله يا خير البشر في الدارين يا ملجأ القصاد يا موت للكدر يا غياثي يا ملاذي يا ولي عمرنا الدنيا وفي يوم الشرر وصلاحا To, uh, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, sun da zuwa shek. Masha Allah, kawai yana cin yi na ga ya sauka network ya samu matsala. Me nake son faɗa cikin duk wannan bayanin sarki zaki ko me alaƙar shi da maudu'in da nake tattaunawa cewa dalilin ɗaukakar shi radiyallahu anhu gaba ɗaya shine soyayyar manzon Allah. Sai na kawo wannan kasidar baitin farko ne nake son yi istishhadi da shi. amma sai na koma tarihi dan me dan a san lokacin da shehu yake wannan magana ba farkon rayuwar shi bane ƙarshen rayuwar shi ɗan watanni ya rage masa ko shekara ɗaya bar duniya dan haka yanzu wannan maganar ta shehu ita ce a ma'aunin mizani na ƙarshe saboda magana ce ta ƙarshe ta rayuwar shi lokacin ya riga duk abin da zai a duniya yayi duk inda zai je ya je duk darajar da zai kai ya kai kamar an tambaye shi Ibrahim Shi Ibrahim menene sirrin ɗaukakar nan taka? Menene shin wayewa ce ta kai ka haka? Ilimi ne ya kai ka haka? Ko ko wata falala ce? Sai ce to bari ka je Thaqafatu Ibrahima wal ilmu kulluhu badihul imamil hashimi wa fadlu. Ma'ana sarki zaki shauran ya ce kaga sakafar shi Ibrahim kaga wayewar da ake ga ina da ita gaba daya? Kaga ilimin da ake ga ina da shi gaba daya? kaga falalar da ake ga ina da ita gaba ɗaya sai ce ga baki ɗaya abin da ya sa mun wannan duka shine majihul imam hashimi yaban da nake wa manzan Allah yabo na da manzan Allah kamar an tambaye shi wai sirrin ɗaukaka kashe Ibrahim a duniyan nan da matsayin da ka kai wayewa ce ta kai ka haka ko ilimi ne ya kai ka ko wata falala ce boyayya wata baiwa boyayya saboda ai duk abin da ake tunanin zai kai mutum wannan matsayin sai ce to ko wayewa aka gani a wurina ko ilimi aka gani a wurina ko wata baiwa boyayya aka samu a tare da ni in kana so ka san me ya samar mun da wannan wayewar da ilimin da baiwar wannan shine yabona da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yabona da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa shi ya sanya a wani wuri yake cewa iza haza ghairi uddatan wa aramraman fa hasbi rasulullahi an kulli nasiri ya ce idan wani na ya ga zai yi wani tanadi na abin da zai taimake shi a cikin rayuwa hmm. ko yana neman ya yi galaba ya yi nasara akan makiya don haka sai ya tanadi rindina sai ce to ni tanadi na da rindina ta gabaki ɗaya ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama ya isar min ni ban tanadin komai ban da runduna ban da mayaka ban da hurras ban da kowa sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallam. sallallahu dan haka wanda yake ga yana da wani tanadi kuma ba yadda zai iya da ni in yace zai ja da ni saboda shi tanadin shi kila wani wani abu ne daban ni kuma nawa tanadi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. kila rundunar wani da yake ganin zai ja da ni ko zai cutar da ni rundunar shi wasu mutane ne ya hada da makamai ni kuma rindina ta shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ce baka san annabi Muhammadu ba bari ka ji yadda ake in aka rabu da annabi Muhammadu in daukaka ce da daraja da komai annabi Muhammadu shi yake bada ta in ji Shehu Ibrahim na'am in ji Shehu Ibrahim sai ce bari in tuna maka wani abu da in na faɗa zaka san eh haka ne kilan ka manta sai ce ba ka san ba cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo zamanin shi larabawa a cikin ƙarfin mulki da sarautar duniya su ba kowa ba ne larabawan jazira manyan masu daular duniya su ne kisra sarkin farisa da kaisar sarkin ro idan aka ce kisra yan uwa masu sauraro a sani don wasu za su ɗauka akwai wata kasida shehu radiyallahu anhu da zaka je yana faɗa a kisra anu ja ja'a muhammadu bi ayatihi al-kubra wa kasruka absara a kisra anu ja ja'a muhammadu wa halkan atakal mu bi bizan mukabbira a kisra anu ja ja'a muhammadu bi ayatihi al-kubra wa kasruka absara a kisra anu ja ja'a muhammadu wa hal da sauran dai maganganun da ya faɗa wasu sai su ɗauka kisra sunan mutum kamar yadda in an je za a iske kaisar kaisar sai a dauka kaisar sunan mutum ne ko a ce najashi najashi sai a dauka sunan mutum ne ba sunan mutum bane kisra sunan sarauta ne duk wanda yake sarautar Faris a lokacin sai a ce kisrawa ne dan shi kisra din da yazo zamanin manzon Allah wanda a zamanin shi aka haifi sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine anusharwan sunan shi ne anusharwana kamar inda an ce kaisar sunan sarauta ne duk mai sarautar rom a lokacin shi yake cewa kaisar sai a ce kaisar wane kaisar wane wanda an ce najashi sunan sarauta ce duk mai sarautan habashi a lokacin sai a ce najashi wane najashi wane mm. kamar a can al'awinatul eh wannan abu yana ba mu matsala na ji daɗin da kai wannan magana haka shi ma mhm. wani fi sarautan kamar a ce wai fir'auna saboda kana ganin fir'auna ana cewa daban-daban eh abinda zan faɗa kenan a lokacin wani duk basaraken da ke mulkan kibdawa a masar sunan shi fir'auna sunan sarautan ne sai dai a ce fir'auna wane fir'auna wane bari in yi misali a Najeriya kila kai a Ghana zaka iya mana misali ni na san Najeriya sosai misali <laughs> kamar idan aka ce shehun barno kaga ba sunan mutum bane sarauta eh, ce duk sarkin Maiduguri sunan shi shehun barno kamar a ce Lamido duk sarkin Adamawa sunan shi Lamido sai dai a ce oh. Lamido wane Lamido wane mm, mm. Hmm. kamar a ce sarkin musulmi kaga sunan sarauta ne duk sarkin sokoto shi ake ce sarkin musulmi wane sarkin musulmi wane na fahimta na'am to a lokacin lokacin da zuwan manzan Allah larabawa ba su da mulkin ko ko jiha ɗaya masu mulkin duniya ɗayan biyu ne su ne ko dai kisra ko kaisar sai shubaran ya ce amma ka san me ya faru bayan zuwan manzan Allah Mm. yau sai ga larabawa sun dawo su ne sarakunan duniya kuma kisra da kaisar suna gudu suna neman mafaka a ƙarƙashin larabawa shi ne ce alam tarfa'an ko alam yarfa'an urbar jazirati ba adama hajau farisan ta alulwara bil akasiri wata hasibu bil qais rumil qayasir annaha tasama ala ahalil ulawar ula wal jamahiri na'am fasaru mulukal ardi wal kullu tahatahum wa qad arshadul aqyal fawqa al manabir yace manzon Allah da dan sallallahu alaihi wasallam in mutum ya kake da shi yana iya zama komai in dai mai da annabi shine gatanka annabi ya tsaya wa lamarinka kana iya zama komai yace kamar dai yadda annabi ya zo ya iske larabawan jazira ba bakin komai suke ba a duniya a lokacin in ana maganar duniya da ƙarfi su ba su da kowane irin dama sai ce amma sai annabi ya zo ya ɗauke su ya mai da daraja su ya ɗaga daraja su sai da suka zama a sun hau bisa mulkin kisra lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba su habban shi labari a madina yake cewa wata rana insha Allahu sai kun mulki daular kisra da farisa Hmm. da daular Farisa da Rum sai musulmi sun shige ta sun kwace wannan gwamnatin wannan ya faru lokacin da ake da ake yakin handa ana ginan ganuwa lokacin da za a yi gazotul ahzabi kenan ana ginan ganuwa na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rarraba wa sahabbai muhajirun da ansar sai kirgo mutum goma daga muhajirun sai ya kirgo mutum goma daga ansaru sai ya yanka musu faɗi ɗaya tsawo ɗaya sai ce to a yi rige tsakanin muhajiru da ansar a ga wa zai riga wani kaga kaga hikimar manzon Allah kaga an yi haka an ce kamar an haɗa debate kenan ko an haɗa competition da haka za a yi gaggawa to ana cikin wannan aikin sai wasu suka iske wani katon dutse in sun buga yadda za su buga da diga haka sai dai wuta ta tashi diga ta lauyi amma dutsen baya fasuwa sai aka zo aka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya anshi mi'wal din wannan mai sunan shi da Hausa abinda ake saran shi diga diga ma ba Hausa bane ko turanci ne Eh, turanci diga daga digin ne ai to amma kuma eh. da hausa mu da diga ake cewa sai zo ya anshi diga ba ga sallallahu sai bismillah da ya bugi dutsen bugon farko sai aka ji ya ce Allahu akbar ya ce wannan sai wani tarsatsin wuta tashi sai ce a wannan tarsatsin wannan bugawan da na yi Allah ya haska mini za mu samu nasara akan daular farisa daular farisa za mu ci ta da yaƙi wata rana musulmi sai sun shiga sun kwace wannan fadar ta zama ta musulmi hmm. ya sake bugawa tarzatsan wuta ta shi Allahu akbar ya ce Allah ya nuna mini za mu ci daular Rome musulmi sai sun kwace wannan daular sai ta koma daular musulmi lokacin da ya masu munafikai da yahudawa suna dariya har suna musulmi izgili ka kaddara sarki zaki a ce wani mutum ne da shi da almajiran shi kila almajiran nashi ma gaba ɗaya ba su kai su dubu ɗaya ba ko su dubu ɗaya da wani abu hmm. suna ta koyewa an ce wani ƙananan misali ƙaramar jiha a Ghana eh. za ta kawo hari ba za su iya fita su yi muwa jiha da wannan gwamnan jihar ba sai dai su samu wani ƙaton wuri su shiga su koye amma a lokacin da suke cikin wannan koyon ina sawwara maka ka auna wannan a lokacin da suke cikin wannan koyon. kuma sai gaya sai abokan shi ce wata rana fa sai mun kwace fadar Washington ta White House <laughs> sai mun kwace fadar Fafaroma ko ko ko fadar Ingila ko dai wata kasa mai karfi ko Rasha misali ce America da Rasha sun dawo karkashin mu hmm. dan Allah idan ya fito yana faɗa makiya suka ji ba za su mai dariya ba <laughs> mai shirin kwata America da Rasha amma wata local gamma a Ghana ta taho masa hari ya ɓoye hmm. na'am to amma haka ga wa sahabbai sallallahu alaihi wa sallama sahabbai suka yi imani kafirai suka rika inkari to ina so in faɗa maka a wannan lokacin fa annabi Muhammad da wanda suke tare da shi kadiba fa za a kawo musu hari yan wasu ƙauyuka ne na makka kawai suka haɗu za su kawo hari wai sai dai a yi rami a ɓoye ba za a fito a yi muwajaha su ba amma a haka maza Allah ke cewa musulmin nan fa sai kun ƙwace daular farisa da rum kamar yanzu wani ya zo ce sai kun ƙwace daular Amerika da Rasha. Sai Ibrahim ce, amma wallahi abin sai da ya faru fa. Ya ce abin sai da ya faru. Wani sahabi ka san wani abu sarki zaki? Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka, imanin sahabin da yarda da cewa tun da annabi faɗa wallahi sai an yi. Sai ce ya Rasulullah idan abin nan ya tabbata ina roƙa alhurma ɗaya. Wannan kamben sarautar nan crown, crown ake ce masa ko? Eh, kamben nan na sarauta na kisra dan Allah in an ci wannan fada da yaƙi ni ina roƙo kawai a bani shi Allahu akbar manzo Allah ce na maka alƙawarin shi eh na maka alƙawari za a baka Allah ya sa ba zamanin Annabi Muhammad aka samu fatahu kisra ba sai fatahu farisa sai zamanin halifancin sayyidina Umar a zamanin shi aka je aka kwace daular aka hmm. karya masarautar ta zama masarautar musulunci yana tunar da alkawarin da manzo Allah wa wancan sahabin ta ibn Malik oh. da aka rike kamben sai cewa ina Suraka yace gani sai ce ga alkawarin da kuka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam din da annabi ya faɗa ga alkawarin ka gashi sai ya bashi Allahu akbar shi Ibrahim yake nuna mana yace kadiba fa alam yarfa an urbal jazirati ba adama hajau farisan ta alul warabil akasiri bayan duk duniya sun yi zaton nan gaba daula ɗaya da za a yi wadda za ta cinye kowa ita ce daular farisa kowa sai ya dawo ta amma annabi muhammad ya zo shi a hmm. larabawa za su hau kan wannan daular wata hasibu bin rumil qiyasiri annaha ta sama ala ahlil ulawal jamahiri ko kuma idan har ba farisa ba to sai dai Rome su ne za su iya yin nasara su kwace duniya hmm. Shubra ce a'a manzo Allah ya ce wallahi larabawa ne sai ce to gashi ko yau kafin shekara hamsin da zancen manzo Allah kai kan shekara talatin da zancen sai na rasulullahi sai da zama farisa da Rome sun dawo karkashin daular musulunci ya ce sai ga larabawa wannan yau masu ɓoyewa amma da suka ɓoye bayan manzon Allah suka fake da annabi Muhammadu yau gashi fasaru mulukal ardi sun zama su ne sarakunan duniya wal kullu ta tahta kowa ya dawo karkashin su shauran ce barka ji bari in gaya maka wani alama me suke yi wa kar arshadul aqyala fawqal manabir dan su nuna maka su suke mulkin duniya yau duk duniya gaba ɗaya idan ta taru sarkin ko ina shugaban kasar ko ina in yazo zai zauna a kas limami balarabe zai taka mimbari ya hau sama shi zai rika cewa ayi kaza a bar kaza wurin hudu ba dalla ka je aikin hajji ka gani sarki zaki ka je aikin hajji ka gani akwai wanda dan isar shi baya zuwa aikin hajji ne a sosai zai akwai wanda in je hajji a filin arfa za a dauko kujera katuwa a sanya masa a ce wannan shine sarkin kasa kaza a sam Shubra ya ce to ya ce kadiba ha gani mana wai laraba wannan da da ba su isa komai ba me ya mai da su haka annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ya sanya nima da na laɓe wajen annabi Muhammadu nake da yaƙini nake da yaƙini cewa zan samu ɗaukakar da ba wanda zai samu irin tawa sai wanda ya abin da na yi shi ma ya gane ba tanadi ake bayan ana neman darajar ɗaukaka dawowa kawai ake bayan manzala ita hidima da salati shi yasa ai ya faɗa ce fas wakti wa sa'ati sarabtu li zikrihi salatan wa madahan minhu kad sirtu ma. lokaci na da awanni na gaba ɗaya na tattara hmm. na baiwa annabi Muhammadu amma wani lokaci eh wannan magana da kai domin babban magani ne babban magani ne da ya kamata mu samu hmm. ah, ya ake yi a ɗauki lokaci da komai a bawa annabi me ake yi salati kawai mutum zai ta yi ko ya ne ne domin wannan mun ga cewa kamar kan da ka nuna yana iya cire mutum duk matsalolin da kake da shi kuma duk abin da kake da shi ba wai ka zauna wani ma ya maka rokon Allah ko menene ya ake yi a ɗauki kanka a bawa annabi sallallahu alaihi ya mutum zai iya yi to Shehu ya faɗa ya ce da na yi haka da na baiwa annabi lokaci na duka eh. ya ce to salatan wa madhan yadda nake yi wani lokaci in yi taimar salati wani lokaci kuma in yi ta karanta baitocin yaban shi haka nake yi salati da yabo salati da yabo salati da yabo minhu da wannan salati da yaban da nake wa manzan Allah sirtu jailaman sai na zama farin wata kowa yana amfana da ni ke salati Allah sallan shi ne ka ɗauki komin ka ka ba wa annabi kenan ka ɗauki ka ba wa annabi da yabo amma ai sai a ce to yanzu da ya ce fa waqti wa sahati wani munkiri kila wani munkiri yana can gefe yana nan yana ta tunanin bari a gaba program sai na bugo na tambaye shi salatin wa Marhan. kullun ashe salati da yabo kadai shi barake baya komai sai mu ce a'a ya ba da rayuwar shi gaba ɗaya in har kaga wani abu a lokacin ba salati da yabo ba sai ce to sai dai kusuri na ɗan adam tunda ɗan adam yana da wasu buƙatu na dole na yau da kullum kila barci zai ɗauke shi akwai ɗan adam din da ya isa ce ba zai bacci ba sam kila zai buƙaci kewayawa akwai ɗan adam din da ya isa ce ba zai kewaya ba sam kila zai buƙaci cin abinci akwai ɗan adam din da zai ce ba zai ci abinci ba kila zai yi firar da wasu mutane cikin mu'amalar rayuwa akwai wanda sai ce ba zai yi ba sai ce to ranar duk da ka ganni ina wani abu ba yabo ba ba salati ba to kusuri ne na dan taka da Allah ya halicci dan adam da wannan kasawar shine sai ki faɗi a wani baiti yace wa nuhuji mutawran an sana'i nabiyina kusuran wa tawran bil mada'ihin nu'ulinu yace wani lokacin zaka ga mun kame daga yaban annabi Muhammad ba shi muke yi ba sai ce amma kusuri ne dan adam ne Allah haka ya halicci dan adam ba zai iya dawama a hali ɗaya ba dan mu ba mala'iku bane sai ce amma wa tsauran bil mada'ihi nu'ulinu amma duk lokacin da wannan kusurin ya sake mu zaka iske bande ba manzo Allah babu abin da muke yi sallallahu alaihi wasallam abin da muke yi da haka shi bara radiyallahu ta'ala anhu abin da ya kasance yana faɗa kenan koman shi annabi Muhammad ce wa qad arshadul aqyala fawqal manabiri to shine sai yake cewa fa hallaka fihi fa hallaka fi barha fa hallaka ya rasulullahi yadda kawawa ne kawawa ne kawawa ne ni ma ya rasulullahi na zo da dan koko na ina bara na zo da dan koko na ni ma zan samu dan wani abu ya rasulullahi to akwai wani baiti da ya faɗa wanda ya ja hankali na kwarai ina magana akan ɗaukar shehu dan nan ake samun matsala da wasu 'yan izalan da ke cewa eh. kaman kan da ka faɗa kaman kan da Aisha eh, Ibrahim ya zo a nace annabi dan Allah ka yi mini ka yi mini to ai sun ce wai ba yi wai ba tambayan annabi shi dai a tambayi Allah inda ake samun matsalan kenan na eh, yawa to to ai ai fahimta ce na'am a ah, kai hakuri zan yi wani misali zan yi wani misali misalin da kanka zan yi shi dan ka fi ganewa kuma sai sai ka taya ni wa bayanin mutane jama'a su gane nagode gode shaida da shi bara yake cewa ya rasulullah ko zaka mun ko zaka mun al'adar mawaki ne in zai yabi wani ko wani baya kusa sai ka ji yana faɗin kaman gashi gashi al'adan waka ne kila a cikin waƙoƙin da aka maka an samu wani ƙila daga Najeriya buga waƙar amma lokacin da yake faɗi sai a ji kaman yana magana da kai mawaƙi ke mawaƙi kenan amma mafi girman waƙar da zan yi misali da ita waƙar da shata yayi wa mahaifinku na gode salihu mai kankan haka na shege wala Allah shata ba gaban shi yayi waƙar gaba da gaba ba amma sai ka ji kamar shi da shi suke fira eh ba gaban shi bane haka ba shi nan ba da yanzu mahaifin kuma idan mawaki zai masa zai rika yin magana kamar gashi gashi na'am neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗabi'ar mawaki ne wannan akwai halin da idan baka shige shi ba za ka gane me halin ya yake ciki ba abu na biyu abu na biyu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan sun ce roƙo ai roƙo ne na maroƙi da mai badawa ai manzan Allah mai kyauta ne manzan Allah mai kyauta ne duk abin da ka sani ana kyauta da shi a duniya ba ma abin da manzan Allah bai kyauta da shi ba babu ba wani abu da ya rage wanda manzo Allah bai dauka ya bayar ba kai har lahira tunda yayi ta bada aljanna na'am sallallahu alaihi wasallam dan haka tunda kai mai roƙo ne kuma kana roƙon mai bayarwa menene dalilin da za a ce ba a roƙon kowa sai Allah wannan wani tunani ne wanda kila da mun samu dama za mu iya fassala shi ban so in sauka daga maudu'in in tafi wuri masha Allah okay to ce Ibrahim na ce baitin da ya ɗauki hankali na ina magana akan sirrin ɗaukakar shi Ibrahim don kasancewa yadda na faɗa sirrin ɗaukakar shi Ibrahim shine soyayyar shi da manzan Allah sai yake cewa a yake cewa fa hallaka fi zal abdi dura ta ahulin manalan ko manalin fa yumsi adduhu bil bayan ya faɗi ya rasulullahi ta dalilinka ka laraba suka zama abinda suka zama da ba kowa bane su ta dalilin ka wane ya samu ta dalilin ka wane ya samu ya rasulullah ni ma zan samu sai ce amma wani ya rasulullah abinda nake roko daga wurinka ban cancanta ba ni ban cancanci komai ba fa hallaka fi barhama duna ta'ahulin manalun ai fa hallaka manalun fi barhama duna ta'ahulin ya rasulullahi kyautar da kake rabawa shi ma shi Ibrahim zai dan samu dan wani abu amma bai rasu idan zaka ba Ibrahimu kyauta kar ka auna dan in ka ce sai in zaka duba cancanta shi ba zai samu ba ka bashi dan falalaka kadai ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in dai ka ce za ka yi screening ko verification yi hmm. da qualification din da zai iya samu dan haka duna ta akulin shi ba dan kar in dai za a min kyauta Rasulullah kana binciken kawai aban yanzu abinda nake so kawai dan a gane shi ce ina so mutane kawai su gane me bada wanne ya isa tunda ya isa zai iya ba kowa ko da me an san bai cancanta a bashi ba in an bashi shikenan Allahu akbar sai ce ina so kuma in ka tashi mun kyauta Rasulullah ya zama a wannan zamanin a wannan zamanin in zama yanda ka san yar autar yatsa wajen kirge shine fa yumsi adduhu bil khanasiri hmm. yar autar yatsa wajen kirge mutane da yawa za su kasa gane me shubra yake nufi shubrahim hakimi ne gwani ne ko labari ya sarka ya barka yanzu dan Allah masu zuwa suna daukan diwani sai suka ce wai misali wanda ya zo bai nakalta gaban malamai ba sai ya zo ya karanta wannan baitin fa halaka fi barhama duna ta'ahulin manalu fa yumsi abduhu bil khanasiri ya shi ibrahim ya rasulullah shin zaka iya kyautan nan da kake baiwa kake babbai mutane shi ma shi ibrahim zaka masa har ya wayi gari ana kirga shi da karamar yatsa fa yumsi adduhu bil khanasiri har ya wayi gari ya maraita kirgen shi da karamar yatsa ne da Allah mi za a fahimta wannan wani sai ce menene alakar kyauta da kirge da karamar yatsa amma bari ka ji yadda yake nufi bari ka ji yadda yake nufi sai a ce mutane ne guda biyar ake so ake za a zana ka sa a al'ada ana kirge da yatsu ya ake yi sarki zaki ya ake yi ake me in za a yi a ce da wane da wane da wane amma da yatsu za a kirga ana faɗi ana lissafawa da yatsa ya ake yi eh ba ana kirge ana ana ana kirge ma sha Allah to bari mu bari mu misali sai mu ce mu mu biyar ne akwai sarki zaki lissafa mu ina lissafawa kana kana sa yatsa misali zan akwai sarki zaki ɗaya. akwai Shehu fatahi biyu akwai sheikh man nasir uku akwai sheikh junaid hudu akwai sheikh abbas sadauki biyar wanne na fara faɗi sarki zaki da na da ka tashi lissafa sarki zaki a matsayin na farko wace yatsa ka fara sawa oh <laughs> karaman ya sanna a karfe haka ke bayan yake nufi Ok, ok, ok, kare, na na'am. Yana nufin ya rasu da kyautar da nake so kamar a zamani na. In aka tashi lissafa waɗanda za a ce kawa kyauta, da an fara kirge zamani za a kirga da karamar yatsa, wato da farko kenan. na na'am, na'am, na'am, na fahimta, na fahimta. Ya zama ni kenan ya zama on top cikin duk waɗanda za a ce Annabi Muhammadu ya wace kyauta a wannan zamanin. Farkon hmm. wanda za a fara faɗi shine shi Ibrahim. shine adduhu bil khanafir in za a fara kirga ma waɗanda suka rabota da kyautanka ni ya zama kirgera ba yatsa tsakiya bane in yatsa tsakiya ce to shine na uku in babbar yatsa ce shine na biyar in ya ce shine na hudu amma in eh, eh. yar auta ce ba shine na daya radiyallahu anhu gaji hikima zance wajen na abna wallahi dan Allah masu shiga suna kutsawa dinnan dan Allah su rika bari malamai suna musu bayani in ba haka ba sai kaga an ci karo kace za ka karanta ka yi masa eh, eh, tsagaga na eh, fahimtar ka za ka kawo wani abu daban ne amma ga kan da yake nufi very simple yanzu yanzu yanzu misali ka turo wata bidiyo kwana uku ko hudu ina zato eh na ga bidiyon ko magana ban maka na kyale bayan kama wani ya turo wanda ke ba da bidiyon da yawa amma ba wanda nisa komai akan ta ka san me yasa me yasa wallahi wanda ya yi bidiyon dariya ya bani ya ban tausayi mm. ban da wauta da tsabagen bayyana jahilci ba abin da na ji a cikin bidiyon amma ni ban cikin bai daga tsari na yanzu in ce sanya min bidiyon wane saboda na farko yanzu in ma na ce a sa bidiyon shi na tallata shi mutane da ba ma su san shi ba san shirman da yi ba ka san yanzu akwai waɗanda suke so dole su ma sai sun fito an ji su an san su su yi ta hauka su yi ta shirme irin yawan maganan su da muke yi ma yana ƙara tallata su amma shi shi dan ɗarika ne ko dan eh, izala ne ko dan wani wuri ne shi wannan ai mugun makin shehu ne munkiri ne basalafe ni ban san shi ba amma dai na tabbata basalafe ne munkiri saboda lafazan da yake wai abin da yake cewa shehu Ibrahim ya ce ya ga annabi a Faransa wai wai bayan shehu Ibrahim ya tabbatar Faransa garin kafirai ne garin fasikai Eh. har yana fashi anaka fashi anaka fashi anaka khairan nasi wal khadim alladhi hmm. lahu zamanin ma jama'a sarfi adluhu yayi ta fashi anaka yace kaga yana ta shagalinka shagalinka mutumin bai san ma'anan sha'anu ba da larabci kwata kwata yanzu da Allah sarki zaki da shi yace fashi anaka ya shi yana nufin wai wai yana cewa annabi shagalinka shagalinka kaga ai wata shubra yake ko wa shagalinka shagalinka eh. tun da shi sha'ani a wurin shi kawai a je a yi barusa a je a yi abubuwa na kawai na rishin kan gado ko shi na'am na'am da sha'ani a wuri na'am haka ne shi eh, ne fahimta sha'ani kenan ko na'am to da Allah ba alqur'ani ya ce kullu yawmin huwa fi sha'anin ba Allah ya ce kullum fa ni cikin sha'ani nake shi ma Allah shagalin yake yi ne wal yaz billahi shi wannan jahilin sha'anin ma bai san da yake nufi ba kwata kwata in ya ci shauran da ya ce fa sha'anaka khairan nasi yana nufin shagalin ka ya lakin tunda a faransa muke kawai ayi shagali ayi shagali wal iyazu billahi wal iyazu billahi to idan aka je cin da cikin qur'ani ma kullu yawmin huwa fi sha'anin shi din ma Allah shagali yake yi ne sannan a cikin asali na magana a cikin larabci irin kamar usulubul ihtisas kamar usulubul eh, ighra kamar uslub na tahdir kamar eh, da sauransu dai bai san komai a larabci ba hmm. ya zo shiga yana ta wauta ban sani ba inda zan samu lokaci zan yi magana a kan abin da yake tuhumar amma ba zan kama sunan shi ko ban buƙatar ka sanya min bidiyon shi ka kyale shi kawai very eh, zan magana saboda yan uwa da suka gani suka turo min suna da buƙatar su san me ake ciki ne to zan yi magana in Allah ya duk da yanzu lokaci ya riga ya tafi kuma kila kamar yadda nake bai kamata mu kai ɗaya a shirin da rabi ba saboda gurin karatun da muke zuwa na magriba kuma yanzu magriba da rabi da dan wani abu ake yi so dan haka dai zan bar kila wannan sauran mintocin da ya rage a bada dama ga masu tambaya in ko ba masu tambaya shikenan sai mu bayani akan matsalar wannan in kuma akwai sai zama da Allah ka bi bashin rana ya ce in Allah ya kai mu ya ba mu ikon zuwa ko na manta ka tuna min maganin mai shagalin ka dinnan dan faransa kawai da ka ce min dan faransa mai shagalin ka ma zan tuna to shi ke da shegi na shi ke da insha eh, sai ba shi amsa amma ba shi za a ba ba masoya da suka buƙaci su san me ake nufi wannan shubhar ina za a kalle ta zan bayani akai in Allah ya yarda na'am masha hmm. Allah ah, alhamdulillah a ah, ku hakuri mun sa namba da za a kira in Allah yadda don Allah kowa ya kira ku kokari mu tsaya kan topic abin da shi ya tattauna shine abin da za yi wa shai tambaya a kai in ka bugo akan abin da shi bai tattauna ba gaskiya ba za mu baka daman yi wa shi tambaya ba insha Allah shi mun bude da hanya kenan za mu ba wa kowa dama wurin kira insha Allah kuma kira ba za mu ɗauki kira da yawa ba saboda lokaci mun fara very late mun fara very late eh mu da kuka sani a da mun sake number mun sake number ga number da za a kira insha Allah uh, plus 1 929 371 1992 plus one, 929 371 1992 ita ce number da kowa zai kira uh, kowa zai yi kira to alhamdulillahi Ok. assalamu alaikum kola Ok. kola kolin ka ya kati, zaka ka sake kira back masu kira da Allah kai da call na video ban pick eh. masu kira kuma direct Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola ya sunan kirgai na ke kira? Daga Ado Ekiti yake kira. Ok, Malam Musa Aduwa kana tare da Shek Munir Adam Koza akan wannan layi. To alhamdulillah fatan alkhairi Allah khair. Masha Allah. Fatan alkhairi ne zan yi ba tambaya ba. Dan yanzu na shiga na gani ban da wani tambaya ne. To mun gode mun gode. Mun gode bari mu ba masu tambaya dama Allah ya saka maka alkhairi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh sarki zaki barka da wannan lokaci. Barka dai kola ya sunan ka daga ina ke kira? Sunana Abba Abubakar Ali ina kira daga Guru a jarirai. Ina yi Maulana. Masha Allah, Mala <laughs> Abba. Za fatan alkhairi Allah zai sa kamai da alkhairi. Yana jin ka kuma yana amsa. ba, amin ba, amin. Na godiya. program din eh. ina samun nutsuwa sosai program din zai zama kwanci ya zama kamar bulaliya ne ga mu kan mu yan dariga sosai wai bata yi zala ba domin yana saita abubuwa da dama musamman irin rani da ake dan yi wanda hmm. masoya ne suke ba za a ce karya ba kai tsaye to amma dai Allah ubangiji ya saka mu da dan kozo da alkhairi Allah ya saka amin amin amin mun gode sosai mun gode mun gode hmm. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Wa alaikum assalam barakatuh. da waraka sarki zaki barka ka ne ga shek eh, imam masha Allah shek yana jin ka kuma yana amsa walana shek mun fatan alhaji don Allah waɗannan karatun da kuke na shek ibrahim don eh. Allah muna so a dika yi akan lokaci kada a a dinga tsayarwa akai akai domin ana tsayarwa yana saka mu eh, wani bata kuwa amma ana yi akai akai insha Allah za mu fi suwa. masha Allah insha Allah eh, uziri ko ba mu ba wa shehannai uziri insha Allah su ma ka. eh mu musu uziri su ma mu musu uziri gaskiya saboda sungulan Najeriya sai a hankali akani akani akani wallahi mun gode fatan alheri daga faransa faris ok mun gode yana kira kira daga faransa kenan to masha Allah ai wai insha Allah sabon zuwa shehu ne ya zo magana a inda aka ce shehu ibrahim ya ga eh, eh, zan magana akan wani wani dan garin ku <laughs> ra'aitu rasulullahi jaharan wa yakzatin bi <laughs> eh, Allah dan faransa malam munir ya zo magana a garin ku Allah ya yarda assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Kola salamu ko da mu aje ka doko sabo? To bari mu aje shi mu doko sabo. Don Allah kai da zaka kira ka make sure ka kashe inda kake jin ah, kara. Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Salamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. bari mu haje ka gyara na ka jama'a za mu da kira kaɗan saboda kusan shayi na da uzuri ko inda shi ya kamata yi karatu kuma salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola salamu alaikum bari mu haje shi mu kusa salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola Na'am ya ke kira kola? Malam Hussein ne daga nan Libya. Eh? Malam Hussein ne daga nan Libya. To Malam Hussein kana tare da Sheikh Munir Adam Koza kan wallahi. Yana ah, gaida Maulana yana muku fata Yana jinka kuma yana amsa. Masha Allah. Da Allah ya amana addu'a. Insha Allah, insha Allah. okay to kola uh, daga tiktok bari mu baka ma dama mu ɗauki kira biyu kawai shi ke na shek ya huta mun ga an gamsu uh, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga tiktok Okay. Assalamu Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Na'am kola ya suna ka daga ina ke kira? Eh, Wa alaikum salam. Rahman Muhammad da Kaibada. To, Mala Abdurrahman ah, daga Ibadan, kana tare da Maulana Sheikh Munir Adam Kuza ka wani layi. Eh, to dama gaisuwa ce, ina gaisuwa. Masha Allah, shakka yana ji yana ziyara, Allah saka da alkhairi. Amin, amin, amin, amin. To mun gode Allah saka da alkhairi. Amin, summa, amin, amin. To, za mu da kira na karshe ku yi hakuri jama'a. Kola ah, TikTok na baka dama don Allah masu kira direct ku daina kira yana cut. shi ke kawo ka ga ba mu samu mu ɗauki kiran wasu in ka kira direct kana cut calls calls wasu salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola Amu alaikum salam Allah taimaki sarki tare da kai tare da kai kola ya sunan ka rage nake kira Tana waya da Mustapha ina zaune a Abuja to masha Allah malam Mustapha kana tare da Maulana Sheikh Munarim ko za ka wannan layin na kira ne yau malam fatan alkhairi gaskiya muna jin daɗin karatun malam Allah saka da alkhairi amin ya rabbi amin su amin Allah saka da alkhairi sarki zaki kai ma Allah saka da alkhairi da irin wannan kokari da kake mana amin mun gode sosai mun gode Allah saka maka ma da alkhairi mun gode sosai mun gode mun gode to jama'a don Allah kuma mu aje kowa kenan shege mana ta'aliki shege mana addu'a kaman kanda wasu suka kira wai suna bukatar addu'a ba mu san wani irin lalura yake ciki ba shi yasa dan Allah kuwar mu girmama wannan ah, assalamu alaikum ya maulana wa alaikum assalam wa rahmatullahi akramakumullah Allah taimake maulana shikenan eh shikenan ya maulana duk gaisuwa ke yi to to alhamdulillah rabbil alamin hmm. mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala ah, muna fata Allah ya amfanar da mu da abin da muke faɗa hmm. kuma Allah ya sa ya zama dalili na amfanuwarmu da amfanuwar masu sauraronmu. Allah ya kawo ƙarin haɗuwar kawuna al'ummar musulmi. Saboda sarki zaki idan ka lura ga baki ɗaya, duk saɓanin da muke yi, za ka iske saɓani ne kawai na fahimta, ba mu saba a asali ba. Da mu da duk waɗanda muke rigima da su ba mu saba a cikin asali a addini ba. Mun saba ne a cikin abubuwan da fahimta ce wani abin da gangan ake kirkirar shi a faɗe shi dan a kawo rudani wani kuma tsakanin shi da Allah kar fahimta shi kenan misali idan na ce wani abin da gangan ake kirkirar shi a faɗa kamar maganan da ka bude da ita ah. sai a zo a ce shehu radiyallahu anhu duk garin da yaje sai yayi aure kaga a mutum musulmi ba zai yiwu ba a ce yana da matan da suka wuce mutum mace hudu a ka'idar musulunci wannan shine abinda yace zai zama ko in zai iya ya zama ijma'i duk da akwai wasu malamai da sun yi magana amma la yu'tabaru bi qaulihim ba itibari da kaulin su da kaulin su kwata kwata a cikin cewa ana iya yin macen da ta wuce hudu amma haƙiƙa abinda ijma'in malamai tafi akai shine mace kwara hudu ne a bito yanzu ko ordinary musulmi ba malami da'iya ba wali, kamar shi Ibrahim ba in aka jefe shi da wannan lallai da tauye daraja ne kuma to amma yanzu irin wannan kaga sabani ne fahimta ce da aka kirkire ta musamman musamman don a kawo rikici tunda ba a yi ba tunda ba a yi ba to muna roƙo don Allah masu irin wannan da suke kirkiro abu suna jifar barnai da shi don Allah su dena kuma ina cewa don Allah su dena usulubin da awa ne yasa nake cewa don Allah su dena amma su sani cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sarki zaki ya faɗi sufofin mutane guda biyu sufofin mumini da sufofin munafiki wato sufofin mafi alkhairin bayi da mafi sharrin bayi nake so in ce hadisin Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khiyaru ibadillah man ru'u dhukira Allah wa shiraru ibadillah almasha'una bin namima almufarriquna bainal ahibba albaghuna lil bura'i anat ko kuma albaghuna lil bura'i bi kenan hadisin yace manzo Allah ya ce mafi alkhairin bayin Allah a cikin halittun Allah duka Inji annabi sallallahu alaihi wasallama shine mutanen da da ka gansu zaka tuna Allah da ka gansu zaka ambaci Allah ka ji wani abun mamaki sarki zaki manzo Allah ya ce mafi alkhairin mutane sune mutanen da da ka gansu zaka tuna Allah sai ce amma mafi sharrin bayi daga cikin bayan Allah su ne masu hali guda uku na farko almasha'una bin namima masu yawo da annamimanci kullun suna yada annamimanci na biyu almufarriquna bainal ahibba waɗanda kullun aikin su raba soyayya tsakanin masoya in suka gani da kai muna haɗe muna son juna sai sun raba mu malami da almajiri sai an raba shi shehi da muridi sai an fantsama tsakanin aikin kenan annabi ya ce to wannan sufa ce ta mugun bawa a cikin bayi mafi sharrin bayi kenan ya ce sufa ta uku shine mutumin da koyaushe koyaushe yana neman illar da zai jefi kubutacce mutumin da bai da laifin komai amma kullun nema kake ka kirkiran mai laifi tun da shi bai yi ba amma yadda duk za ka yi ka kirkiro ka liƙa masa sai ka yi ka liƙa masa annabi ce to duk wanda ya gani da wannan sufa sharri kenan yanzu dan Allah sarki zaki abokan rigiman mu a ɗayan janibin a ɗayan janibin mutumin da zai zo ce shehu ibrahim duk garin da ya je sai ya aure kuma sai aka bincika ba haka bane da a ce duk garin da ya je sai ya aure din da ya tabbata haka ne sai a ce to wannan mai laifi ne yake da wani aibi suturtacce kake ta bayyanawa to amma hasali bai yi ba sai ka ce yana yi wato wannan mutumin ka buga ka buga ka nema masa aibi ka rasa sai ka kirkiro na ƙarya sai ka liƙa mar da yanzu da Allah wanda zai ce shehu duk inda ya je sai yayi aure kaga ai aibi ne ko sai aka bincika gaskiya ba haka bane dan Allah zaton ka da ya san aibin shehu na gaske ba zai faɗa ba sosai da ya faɗa da zai faɗa yanzu idan ina so in ina so in aibata sarki zaki sai na san wasu laifukan shi da illolin shi sai yanzu in faɗa amma da in dirrar da ka ga na kafa bidiyo na fara labari na ƙarya akan kanka cewa ka kaza kuma duk ƙarya nake ina so ne in ɓata ka kawai amma sai na ta ƙarya da sai ka shiga ɗaki ka gode wa Allah ka ce abinda wannan yake nufi shine baka da aibi da kana da aibi na gaske ba sai an kirkiro na ƙarya don a ɓata ka ba duk mutum da kaga sai an kirkiri aibin ƙarya don a bata shi to alaman ba da na gaske ne bai yi ba ne ta fahimta sosai don haka sufa ta farko kenan sufa ta biyu raba masoya da masoya al-mufarriquna bainal ahibba da manzan Allah ya faɗa yanzu duk kokarin da suke yi suna cewa shehu Ibrahim kaza shehu wani kaza ba dan sun ga Allah ya sa mai kabuli da soyayya a cikin mutane bane suke so su aibata shi wannan masoyan nashi su daina san shi da Allah ba raba soyayya ba raba masoya bane hmm. na'am yanzu irin waɗannan sufofin mu bi su a hankali ya kai dan uwa na dan izala kar ka yi gaggawar rejectin abin da nake faɗa ka tsaya a matsayinka na mai neman gaskiya ka auna wannan maganar da nake yi ka san cewa maganar manzon Allah nake faɗa nake ƙarin bayani sai ka auna abin da nake ƙarin bayani akwai kuskure a cikin shi cewa malaman kunnan suna da sufofin nan guda uku da annabi ya faɗa annamimanci annamimanci raba tsakanin masoya da kuma neman aibi a liƙa ma marar aibi abu na biyu sarki zaki sufar salihan bayan Allah da annabi ya ce da an gansu sai a ambaci Allah dan Allah sarki zaki ko a Ghana ko a sauran wuraren da ka zauna baka taɓa gani da an ce ga wani shehi ya shigo kawai sai a kama zikiri a sosai wallahi muna gani muna gani sosai Allah ka taba gani shehun izala ya shigo guri an kama zikiri dan Allah tambaya ce ba aibatawa bane su yi hakuri kar su ce na aibata ina so a sa hankali ba ina faɗa bane da zafi ko da kaushi ko da aibatawa kawai tambaya ce dan Allah wanda yake da wani shaida na cewa ga shehun izala wani ya zo wuri kawai an tashi an kama zikiri dan Allah ya faɗa mu kuma namu shehannanmu ba da yadda za a yi wani shehi ya zo wuri ya tashi ba a zikiri ba babu bai yiwa to sai manzo Allah ya ce bayin duk da sun zo wuri da an gansu sai an ambaci Allah alama bayi mutanen kirki kenan sannan yanzu dan Allah sarki zaki da aka kan akama dan dariƙa daya ya yi wa malamin izala ƙarya da sharri ya kirkiro abin da ba a ba ya liƙa mara nawa ake samu na izala suna kirkira suna liƙa wa malamanmu abin da ba a yi ba to kaga duk wanda zai zama aikin shi da an gan shi sai an yi zikiri wancan kwa da ya zo da ya tashi sai ya kirkiro abin da ba a yi ba ya liƙa ma bayan Allah da ba su yi ba to sarki zaki sai ka koma ka kalli wancan hadisin na manzon Allah yadda ya raba bayi kashi biyu khiyaru ibadillah da shiraru ibadillah sai ka diba sai ga kai a wani gida kake dan haka abin da yasa na kawo wannan maganar ina so mu ƙara dawo da hankalinmu wajen haɗuwar kawunanmu. mu na ce mafi yawa wani saɓanin fahimta ce amma wani saɓanin kirkirar shi ake dan inadi saboda son cimma wata manufa ta raba kan al'umma muna fata Allah ya ƙara haɗa kawunan mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya amfanar da mu Allah ya sanya duk abin da muke za mu same shi mun yi da ikhlasi ba dole sai mutane sun yarda da mu ba in Allah ya yarda da mu mun samu duk abin da muke nema domin da ridan nasi ghayatul la tudrak duk wanda ya ce sai ya samu yardan mutane abu ne da ba zai taɓa samuwa ba a duniya muna fatan yardan Allah da ke ita tana samuwa Allah yana yi wa bayan shi alƙawarin yarda in sun bi shi muna fatan Allah ya yarda da mu albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya bar mu da salihan bayi Allah ya sanya mu yi koyi da su cikin hidiman da suka yi wa addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya mana gafaran abinda muka kasa da abinda muka aikata cikin kuskure da abinda muka yi na ganganci Allah ya gafarta mana albarkan manzo Allah Allah Allah ya kiyaye harshenmu daga yi wa wani ƙazafi Allah ya kiyaye harshenmu daga aibata wani Allah ya kiyaye harshen mu daga wulaƙantar da wani Allah duk wanda ya ce shi musulmi ne Allah ka ba mu ikon faɗin gaskiya akan shi da yi masa adalci cikin duk abin da za mu faɗa albarkan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama fatiha da salatul fatihi wanda ba salatul fatihi Salatu annabi ko da iri ya iya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن rahim maliki yawmiddin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 to jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah zuwa an jima kaɗan karfe tara daidai muna tare da shak a ah, burhanuddin karatunsa in allah da karfe tara daidai daidai in allah da. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh